Gwamnan dai yana tuhumar ɗan jarida da bata masa suna wanda hakan ce ta sa ya shigar da ƙara gaban kotu tare da buƙatar kotu ta sa a wanke masa suna da ta bidiyon da ya fitar na cewar bayanan ba haka suke ba. Idan za a iya tunawa a kwanakin baya ne dai ɗan jaridar ya bar Najeriya a sakamakon barazana da ya ce yana fuskanta ga rayuwarsa. Akan haka ne muka samu jin ta bakin ɗan jaridan na yadda wannan batu na neman janye karar da gwamnati ke neman yi ya iske musu Jafar Jafar ya ce. ce musu bayan yan kwanaki baya ba a yi sati ba sun rubuto suna cewa akwai za a saurari kara ranar shida ga watan da zai kama na gobe sannan kuma yan kwanaki bayan wannan rubutuwar kuma sai gashi sun dawo sun ce sun janye kara kin san ba a yaban dan kuturu aka ce sai ya girma da ya zaba mu muna ganin cewa dai mu zuba ido mu gani ranar shida ga watan mu gani a gaban kotu takaddun suna tunanin da ina za a wa al'amarin. To ba ka ganin janye karan nan kamar wata dama ce na wanke ka? Eh, wato tun da magana tana kotu ban cika san na shiga cikin ba wai karya aka zo aka yi ba shan aka yi ba ƙayya aka yi ba kuma duk da haka kamar wato nan barawo ne ma sata sai ka je ka sai ka kyale shi baka tafi kotu ka kai shi kotu ba sai kuma shi wai ya zo ya ce maka ka masa kazai. Menene matsayar ku misali idan an janye karar nan? Da muke haka muke. Daman can ba mu taɓa girgiza da karar ba ba mu taɓa wasu da mun san komai ko hula ne ake cewa ni. mun san ba inda wato abin wato zai zai motsa mun san cewa duk mai gaskiya baya tunanin cewa wai ko na abin nan ko za a masa wani wani dabara haka amma dai mun kasa ido mun ga mun kasa kunne muna jira mu ji ranar shida ga watan muka A mu na jin ta bakin gwamnati ya ci tura mun kira lambobin jami'an gwamnati tare da tura musu sako domin jin ta bakin gwamnati akan wannan batu har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto babu wata nasara. Sannan kotu bata yanke kudirin janye karar ba inda ta ɗage sauraron zuwa ranar shida ga watan Yuli mai kamawa. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.